Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Sarka, Wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Mamu ba ta shigo ba sai bayan shan ruwa. Ko da ta shigo ba ta wani tsaya ba sallah ta tare da umarta ta in biyo ta kicin. Sai nake mamakin mai kuma za mu yadda me za mu yi da daren nan bayan mun kammala abincin ranar da za mu ci har asuba. lori ta jawo ta miƙo min in wanke bayan na wanke na ga tana ta fama zuba abinci a cikin kula tare da faɗin in zuba ruwan zafi a flask. Muna gama haɗawa Ahmad ya sallama ya yi mata sallama tare da shigowa falon namu. Ina zaune takurar saman sita na dunkule kafafu na a saman kujerar. Na takure a wuri ɗaya kamar mai jin sanyi. Shigowar shi bai sa na tasa zaman da ne ba kamar ciki a cikin damuwa. Ina ganin shi daga inda nake zaune na gaida shi. Na ji mamun na faɗin ka iso ashe. Ashe ban Sai na ji mamu na faɗin ka iso ya ce ba nan nisa yake ba mu sha ruwa da alhaji a falon shi don kada mu makara. Wata wani sai ba ta kallo inda nake zaune tana faɗin ku tafi faɗin nan Idan na fita in na dawo zan bugo muku. Na amsa da to kawai suka fita ya karɓi kayan abincin ina mamaki a raina ko me suka samu kuma ni dai ko da ta dawo na dubi lokaci na ga sha ɗaya da rabi na dare na shige na bar ta a falo zaune. Washe gari ne tun da safe zan fita na fito tun kan in ƙarasa na ji mutum yana waya daga ƙofar shigowa gidan. Hakan ya sa ban buɗe gate ɗin gidan ba. Na ɗan saurara in ji ko waye. Daidai lokacin kunne na ya ji kunne na na jiwo yana faɗin Mary. Mary, giwa kika share ciki na a jikinki? Kina hauka ne ko me? Ban faɗa miki shan giya nan zai raba mu ba? Giya kika share ciki na a jikinki? Kina hauka ne ko me? Ban faɗa miki shan giya shan giyan nan zai raba mu ba? Gabana ya faɗo da sauri ga kowaye a cikin sai ke wannan maganar. Ban san lokacin da ya taɓa kofar ya bada ƙara ba Ya jiyo yana dubar kofar ya ga mai fitowa. Wannan lokacin da sassafe haka. Ina kuma mutum zai je? Karan muka ido da shi daga cikin niƙaf ɗin da fuska ta ke rufe. Da ka ta ke rufe ido ɗan ɗauke gare shi tare da cigaba da wayar. Idan shi ya ɗauke daga gare ni tare da cigaba da wayar shi. Umar Faruk ne dai wanda 'yan Wanda yammacin jiya na ji yana wayar ɗanci da mace, yau kuma da safiya na kara jiyo kalaman ya girgiza min zuciya daga bakin shi, wai cikin shi ga wata macen. Bayan Amma tana faɗin bai yi auren fari ba, to a ina ya samu mace mai ciki kuma? Na sakar mai harara bayan na bayan na kware ɗan niƙaf ɗin fuskata don ma ya shaida ni da kyau kuma na ji shi. Da a ce a cikinsu zan ji wani ya yi irin wannan magana a kan shi, Zan iya karyata ma zan mai maganar a lokacin dan shi ne fi kowa shiru-shiru da ɗan kirki za ka gaishe shi ya amsa kuma ga shi ibada baya wuce shi. Ke? Da wata murya a kausashe ya kira ni kamar gadon tsaya sai kuma na juya ina ɗan magana da bai ji na ce ba. Da bai ji ba na ce ba suna na ke ba malam. Ashe ya ji abin da na faɗa ya ce idan ba sunanki ke ba waye sunanki ko da yake Sunan ki da sanin shi da rashin sanin shi a gare ni duk ɗaya ne. Ina za ki fita da wannan sabon haka? Kin wani ɓadda kama kamar wata ninja. Kamar wata ninja. Kamar wata ninja da ke. Ɗan bakina na murkuɗa na ce ba dai yawon banza zan tafi ba. Kaga abin da ke nuna ai. Juyawa ya ba tare da ya yi magana ba. Bayan ya soke idon shi akan littafin da na riƙa a lokacin. Na ɗauke kai nima na fara tafiya ya ce kin iya laɓe. Kin iya laɓa kina sauraron mutum ko kamar kada in ji wasu kuma na tsinci kaina da jiyowa ina faɗin. Laɓan me zan yi ko in ji me? Laɓan me zan yi ko in ji me? In ji aikin da kake aikatawa kana fuska biyu a gidan ku? Kallon mamaki yake min ƙaramar yarinya da irin wannan magana a gare shi har yaushe raini ya shiga a tsakanin maka? Fuska biyu har na wuce fuska biyu. Har na wuce yana maimaita magana ta a ran shi. Ko da ya shigo, ko da ya ɗago kai na yi nisa da tafiya ta haka yasa ya kyale ni. Bai sake magana ba. Ni kam har na kai makaranta ban daina zagin sha'arina ba. Ina tsine musu. Ga sha Ahmad ya hana ni fita yau maganin ya daɗe bai zo bai sa na fito. Sai na ga na iso sukul ɗin a cikin lokaci. Muna tashi na dawo gida da sauri don zuwa tafsirin da muke yi da mamu. Har lokacin ina mamaki rashin zuwan Ahmad ranar. Sai dai ko da na shigo ban samu mamu ba ta fita. Na tsaya ina mamakin mai mamu ta samu ne ina take zuwa haka. Dan ban santa da yawo ba. Yawan zuwa ban tanta da yawo ba na yawan zuwa unguwa. Dan ba wasu ƙawaye ne gare ta ba sosai. Wanka ne bayan na fito na shirya na haɗa ma na abin da za su karya da shi sannan na ƙara kwanciya ina jiran dawowar mamu. A nan barci mai nauyi ya ɗauke ni, na bar su suna kallon katun a falo. Ba ni na farka ba sai ɗaya na rana, ko shi fitsari ne ya dame ni a lokacin ya sa na tashi. Bayan na fito daga falo ne na samu mamu ta dawo lokacin. Tana zaune a falo da yaran tana waya sai dai tana gani na ta ce bari ai zan dawo yanzu dama wanka na zo in yi a gida. Ta ɗago bayan ta kashe waya tana kalona na ce mamu ta sake ƙara yi ne kuma ta ce i eh, yanzu ma nake faɗin in tayar da ke ai dan tunda na shigo kike barci a gidan nan Kin ga sai ƙarfe hudu za ki ɗora girki idan ban dawo ba, ta faɗa min abin da zan yi. Ba ta dare ba ta fita na cewa ‘yan uwana mu leka amma mu gaishe ta. Muka ɗunguma zuwa sashin amma ɗin a zaune muka same ta tana gingaɗi ita kaɗai. Dan san da ɗan san ɗane zuwa gabanta na ce, na ce a gudu. Ta miƙe zumbur tana wage-wage ta ce ja'ira, ubanki sani kika tsorata. Na turo baki na ce ke amma daga ɗan magana sai ki kama zakin mutum. Dan uwa ta ƙara mata ce gidanku, ki fita ido na ‘yar nan, ni za ki ba tsoro a ɗaki na? Ya ce ke ki kenan da an zo ki sai ki ɓata wa mutum rai. Ta ce yanzu ma ya kira ki ko kin ga na gare ki. Ina jiya nan kika yi fushi da ni, ai na ɗauka zuciyar naki za ki yi, a yanzu ma. Na ce da yake kin iya haɗi ba, in yi fushi ki haɗa ni da mamu ko ki ji daɗi. Ba ki da kirki wani lokacin addu'a. yanzu ki rasa wanda zaki yi ba shari sai sadauki yaro nutsatse mai hankali da sanin ya kamata a wurin ki, ba ni kama ya tafin hannuna yake amma dan na san abin da baki sani ba wannan mai fuska bin zaki ki wani ce wai wai nutsatse da shi wannan kallon haushi ta yi kamun na ce ai in an kawo miki goyon ɗan shege kuma na kafara zaki ki bayani A take nurin fuskar ta ya ƙara gushewa gaba ɗaya ta ce a cikin wani murya da ban taɓa jin shi gare ta ba. A ruwa, shirin naki har ya kai ki kalli tsabar ido na ki faɗa min wannan maganar. Lallai, lallai da aka ce da wasa da yaro gara kwana da yunwa na yarda yau. Ganin ran tsohuwar ya ɓaci sai jikina ya sanyi na ce amma, don Allah ki haƙuri. Na ga to ba shi ne ba. Na naji ba shi ne ban zaci ranki zai kai ga ɓaci ka ba. Sai na ji ta sauke ajiyar zuciya tana girgiza kai ta ce ba dan ke ce ki kai min wannan wasan ba da yau an ji mu a gidan nan. Shiru ne kafin in ƙara faɗin ya haƙuri amma dan Allah ta ce ai ya wuce amma ka yi wa ɗan uwanka fatan alheri shine kyau. Me laifin yaron nan da ya tsaye sai da ya ga an ɗauko ki an kawo ta garin. Ya tsaya tsayin daka sai da ɗan uwan shi ya duba ta. Da sauri na ɗago kai na ce amma Ban fahimce ban fahimce ki boy. Wa kike magana a kai ta ce bar shi kawai idan baki sani ba. Sai lokacin ta tana da ba sa son in sani dan kada in ɗaga na a yadda take. Ganin ta yi shiru yasa na kasa kwantar da hankali na kafin in yi magana sai ta yi ƙoƙarin miƙewa tana faɗin. Lokacin sallah ya yi kin zo kin tsantsare ni da wannan surutun banzan naki. Ni kin ga tafiya ta zuwa alwala. Ta bar ni ina binta da kallon mamaki da sauri wani tunani ya zo mu na ce a raina. Ko dai shi yasa nake ganin mamu ba ta zama tana bizi tun jiya. Zambar na mike ina kokarin tattara 'yan ƙannena da ke wasa a falon. Suka karɓe ki ɗin, suka sheƙa da gudu. Ina tafa jiki ba ƙarfi na ya tafi ga tunani. Ban yawa ne ba muka yi karo da mutum. Da sauri na dafe goshina da na zafi ina ɗago kai don ganin waye. Habibu ne sun fito za su Max da ɗan uwan shi ya ce a asale. Ki wata irin balagazar yarinya ce mara tarbiyya. Ke mahaukaciyar ina ce. Ka bar ta. ya ce daga baya shin Kabarta ya ce daga bayan shi in ji yayin nasu kila iskancin nata zai kawo gare mu ne da ni ne bal zan yi da 'yar iska a wurin nan tsaki ya ja yana faɗin me yasa ba ku da tunani wannan yarinyar haka take da rawar kai ku kyale ta kada mu rasa sallah ɗaya bayan ɗaya suka wuce ni suna magana a kai a hankali nake bin su da kallo har suka fice a gidan Na ja kafata da ƙyar ban daɗe da shiga ba sai ga kiran sallah ana yi. Hakan yasa na shige bayi na ɗauro alwala. Amma na zaune a inda ta ita da sallah a falon tana jan casba ya shigo falon ya yi sa'a babu kowa a falon. Ita kaɗai ce zaune. Ta ɗago kai fuskar ta cike da farin cikin ganin shi a lokacin. Ya ko ya zauna gab ita yana tangwashe kafa ta yi sauri ta shafa addu'a da take. Ta dube shi ta ce ɗan nan ina kake shiga kwanan nan baka zama ga azumi ga zafin rana kana cikin siya Ya dan canza yanayin fuskar shi zuwa na damuwa ya ce wallahi amma wasu ayyuka masu mahimmanci nake yi. Suka ɗauke min hankali sai dai yanzu na gama kammala su. Sai dai damuwa ta ɗaya ce. Ta ce sarauki damuwar ka kuma? Bayan ga mu a raye, muna gaban ka, har wani abu zai dame ka? Kai eh, wata a ajiyar zuciya tare da tsire ta da idan shi ya ce amma ai ki da Allah ya hau wannan lokacin ina ganin kamar danni ne gaskiya. Gaba ɗaya hankalinta ta mayar gare shi tana mai kallon shi a cikin rashin fahimta inda maganar shi ya dosa. Sai da ya gama ta ce kai ko me yake damunka da kake tunanin hakan. Ya yi shiru sai wani gumi ke feso mai a goshi. Ya kasa magana amma amma ko tsira mai ido ta a cikin gigita ta ya tashi. Ganin ɗan lelen nata a cikin tashin hankali. Can ta ce sadauki ka yi magana kar ka ɗab'a min hankali nima kan abin da ban sani ba tukun. ka tayi min da hankali sosai. Wani ajiyar zuciya ya ƙara saukewa ya ce, amma na san ki kaɗai ce mutum na farko da za ta fara fahimta ta a gidan nan. Amma na san duk irin abin da na ko ba za ki taɓa guje min ba. Idan ma kowa ya ki abin na san kina tare da ni domin fahimtar ki. Ka yi maganar ka kai tsaye Umaru. dan in fahimci inda ka dosa ka tsaya kana min kwanaye-kwanaye. Ya ce cikin dogar da kanshi ƙasa. amma ina da aure har da rabo, sai dai matar tawa a yanzu ba ta haihu ba shi yasa. Sadauki Umaru, ka ce kana da aure har da rabo ya ce ƙwarai, amma sai ta wani irin aji. Amma sai ta wani irin ya zuciya mai ƙarfi ta dokar da kai ƙasa tana tunani. Can ta ɗago tana faɗin sadauki, haka kai mana? Ina ɗaukar ka mai hankali a shi abin ba haka yake ba. Umar ya sunkuyar da kan shi ya kasa ɗago kai ya kalle ta. sai ya ji wani nauyi da kunyar kakar tashi a karo na farko a rayuwar shi. Cikin dakewa ya ce wallahi amma kin san mai rai baya wuce kadirar shi. A zane yake ni fa damuwa ta ɗaya ne yanzu. Yadda su baba za su amince mata a gidan nan. Dan ita ɗin ba musulma ba ce. Ina dai ƙoƙarin ganin na musulunta da ita ta zama musulma ɗin nan gaba. Jikin Amma ne ya fara ɓari tana tafa wani alamar mamakin jika nata da take gani mai hankali a cikinsu. ta ce ni ni na shiga uku yau jini na ya ɗauko wa kafura a gidana Allah me yasa ka bar ni in ga wannan baƙin ranar a gare ni baka ɗauke ni daidai lokacin da ka ɗauki mijina a tahir ba a duniya na hankalin Umar ya ƙara tashi kololuwa yake ji kamar ya haɗi shi a lokacin dan zafin kalaman tsohuwar Shi bai ga laifi a cikin auren da ya ba da aiki wannan tayar da jijiyoyin wuyar haka. Haka an ta bar shi a zaune ba magana kamar ba ta san da shi a wurin ba. A lokacin sai faman sallallami take yi. Can ya ji muryarta a cikin wani yanayi tana faɗin idan ka gama zaman naka za ka iya tafiya tunda ka isar ma kanka ai. Ɗan murmushi ya sakar a fuskar shi na ƙarfin hali tare da faɗin haba amma a gurin ki nake da zaton samun sauki akan komai da na aikata ba tare da sanin ku ba dan ke din ba jahila ba ce kin san kaddarar rayuwar bawa sai kuma yanzu na fahimci kuskuren tunanin hakan a yadda kika sani kika san tarbiyyar da kuka bani bai kamata ki min fahimtar da ba shi ba amma Umar ta ambaci sunan shi ya ce yau ta ɓaci Yau ta ɓace min sau biyu kenan. Amma tana ambatar sunan shi da ba ta kira don yana sunan surukinta. Ta ce ba wai ban fahimce ka ba ne. Na yarda da na san ƙaddara. Sai dai abin da baka gane ba shine ni ba aurenka na na jahilta ba. Auren kafira arniya na jahilta a zuri'ata. Idan shi ya rintse lokaci guda yana jin zafin zagin da Amma ke sirfawa matar shi Mary har cikin ran shi. Amma ta ce shi kenan abin da mahaifinku shi kenan abin da mahaifinku ke nunar da jimmai ya tabbata a kanka Umar. Mahaifinku a kullum fargabar shi kenan da tsoron kada hakan ya faru da ɗayanku tun lokacin da ta san tun lokacin da ta sa fitinar sai kun je kasar waje karatu ita duk yaran ƙawayenta suna waje amma amma kin san ba laifina ya yakan ga addini Ina sane da abin da na ita kanta yarinyar mace ce ta sami irin wannan ƙalubalen a gurin iyayenta, amma ta nace sai ni. Ta bar komai nata da kowa nata ta zo ta aure ni, amma don me ni ma namiji ba zan iya haƙuri in rungumi ƙaddara ba, tunda Allah bai hana ni ba. Wani irin nisa nisawa amma ta tare da faɗin hmm, zamani yau Allah ya kawo mu. Kallon zamanin Annabi Shahu da rayuwa a cikin zari'ata. To ai sai ka je ka faɗa wa iyayen naka abin da ka aikato musu, can da bakinka ka faɗa musu tsarabar da ka zo musu da shi. Haba amma, ban taɓa tsammanin hakan daga ɓangarenki ba. A duk iya tunanina, na ɗauka wallahi ke mai fahimtar rayuwata ce ai. Ki yarda da ni amma ba zan taɓa barin addini na ba don wata ko don wani abu. In ce na fita ga musulunci na sai ma abin da ya ƙarar min a zuciyata. Ai na ga alama ɗan zamani tunda har kake iya kallon ido na kana wannan maganar haka akan kafrar da ta lasa ma zuma ta ka ji daɗi. Ɗan murmushi ya saki tare da miƙa hannun shi ga nata ya dafa yake faɗin amma a ce na san na yi kuskure amma a yafe min. Nan ta saurin son jaya ta yana faɗin don Allah an baki gafarce ni kuskure na riga da na tafka shi. Idan kika yi fushi da ni yau ban san inda zan jefa ta ba a garin nan. ki shine kwanciyar hankali na. Amma ki yafe min umar ɗinki ya tafka kuskure mai girma a wurin ki amma don Allah kada ki ce ki ma za ki yi fushi da ni a gidan nan. Ya ƙara yana haɗa hannayen shi guri ɗaya. Wani iri amma ta ji a ranta yadda ta hango tashin hankali a tare da yaron. Lokaci guda sai tausayin shi ya kama ta sosai, sai dai a fili ta ce da shi sai ka sanar iyayen naka ai, don ni wannan zancen ya fi ƙarfin faɗa a bakina. Gidan nan ka san komai, kai sai su ce ni ce mai goya maka baya. Ya ƙara faɗi dan ya ga saukowa gare ta ko yanzu ke ce dai mai sanar musu da halin da ake ciki dan jiya dadi ya fara min maganar aure. To masu saurari a nan za mu dakata. Ci da kasancewa tare da ni Maman amin?